za mu tashi a binnan babi na babu biyu walidin ba da mutum makon ya muna cikin wani littafi al'adabu al-mufrad na imamul bukhari za mu tashi babi na sha tara babu walidai ne ba da mautihima wato kace jerin giyan hadisan da imamul bukari yabo da su game da wato mahimmancin kyautata ma iyaye sun zo ƙarshe wato kyautata wa iyaye bayan sun rasu dama ai Allah wasu iyaye su iyayen sun rasu kai dai ba baka rasu ba to tunda baka rasu ba kai har yanzu hakkin nana kada ka dauka mun dauko dogon karatu ana ta bayani akan babin kyautata mu iyaye akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza ka dauka yi unan sallan janaza an bane suka ce to ni alhamdulillah bari in sheki ayata na riga na sauke nauyin mun rubu da su lafiya kwarai kwarai kwa rabuwan ku da su lafiya shine ran da aka binne ka kai ba su ba amma su da an binne su har yanzu da sauran aiki an gane ko asarin hadisi na 35 eh, <clears throat> martaban hadisin hasan حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الجسيلي قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم wato ya ji aba usaidu yana ba mutane labari wani labari ke bayarwa ya yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wa alihi mun kasance wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi fa rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya manzan Allah hal baqiya min birri abawayya shai'un shin akwai wani abin da ya saura na biyayya ga iyayena na nagarta ga iyayena ba'ada mautihima bayan sun rasu a barrahuma wanda zan yi kyautata musu da shi akwai saura uku na kammala qala na'am sai mun zalla ce kwarai kau akwai ai ba kai aka binne ba su su ne aka binne khisalun arba'un ai wasu dabi'u ne guda hudu addu'a lahumma yi musu addu'a ga wata tana cewa as-salatu lahuma yin musu eh, wato yin musu salati shi ne nema musu rahama wasu gifaru lahuma da nema musu gafara waɗannan kalmomin guda biyu suna da alaƙa da juna amma suna da bambanci yi musu addu'a nema musu gafara ƙur'ani ya rarrabe su annabawan Allah guda biyu ulul azmi annabi nuhu da annabi ibrahim sun bambance waɗannan abubuwan guda biyu da addu'a'u lahuma da al'istighfaru lahuma rabbi gifirli wali walidayya haka ne ko rabbi gifirli wali walidayya haka istighfari kenan qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira ne wa musrahama shine as-salatu shine addu'a to haka <clears throat> kada bakinka ya zama ya yi sakaci da saba mushi da addu'an rabbi firli wali walidayya rabbi rahamni wali walidayya ka hada da sauran musulmi ne su masu ga hada rabbi firli wali walidayya wali ahli wali jami'il musulmi kaga ka roƙa mu kanka gafara ka roƙa mu iyayenka gafara ka roƙa mu iyalanka gafara ka roƙa ma al'umma musulmi gafara me yasa ka fara da kanka ladabi ga Allah kada a ce wai kai ka isa ne kana roƙa ma wani kai baka da bukata a'a <laughs> ai lalle kana da bukata sosai haka ma su ma'ul ladin suka karanta su haka kuma ma Allah ya ce ai lafazin ko da Allah ya amfani da shi ya shi fi kowane lafazi kuma shi ne annabawan Allah suka amfani da shi fi kowane lafazi saboda haka da haka ce addu'a lahuma wal istighfar lahuma addu'a daban ne wa musu gafara daban in ka da guda biyu ka sauke nauyi kuma abun kunya ne a ce rana ta fito ta fada ba kai ma iyayenka addu'a ba abun kunya ne ƙwaron gaske shi sa wasu daga cikin magabata suke sashi a cikin sallah suke sashi a cikin sallah ko da ko tsakanin sujadu ne galiban idan manzo Allah ya dago daga sujada kafin ya tafi zuwa sujada yakan yi addu'a rabu gifirli wa hamni wa rizquni wa afa ko da a wannan gaban ne sukan jefa kawunan su da iyayensu ko kuma cikin sujudun su ko kuma cikin tahiyoyin su sukan sanya in abin da ya bi dacewa ne a ce cikin sallan ka kowace sallah cikin salloli biyar kayan mu roƙa mu kanka gafara da iyayenka da iyalanka da sauran al'ummar musulmi an gane wannan ko in ka saba da wannan ka huta wa infadu ahdihima da zartar da abin da suke so su zartar na alkawari wato wasiya kenan in sun yi wasiyan ai wani abu to kai ƙoƙari ka dage kai wannan abu wa ikramu sadiqihima da girmama abokaninsu lokacin da suke raye abokaninsu lokacin da suke raye ka girmama su ka lura da waye abokin mahaifinka kud da ko kuma in mahaifiyarka tana da rai ka rinka tambayan ta wai mahaifina waye aka sun sun shaku in yi aka ji wane da wane ne to shi shikenan saboda abokantaka iri iri ce wani abokantakan alakanka da shi tsakaninku a masallaci ne kadai ko a wani sana'a ne kadai wani ta kai ka kawo shi kofar gidanka ku zauna kai wani ma haka ka dauko tabarma ku zauna a falanka wani alakanka da shi har uwa dakan ka za ku zauna da shi yanzu sadiq kenan to kaga wanda zai iya shiga har cikin gidanka har ɗakinka har ka, to irin wannan in mahaifiyanka ko kai ka gane wannan to wannan ka rike shi an gane wannan ko <clears throat> wasilatul rahim allati la rahima laka illa min qibalihima da sada zumunci wanda baka da wani zumunci da shi sai ta bangaren su ta yaya kenan baka in ba ta bangaren mahaifinka baka da wani zumunci da shi baka da wani zumunci da shi wannan ya nuna alaka ce ta alakanta mahaifinka da shi an gano wannan ko shi ya sanya ka kallo na hadisin akwai kalmomi guda biyu masu alaka da juna addu'a lahuma wal istighfar lahuma suna da alaka da juna sosai sannan ikramu sadiqihima wasilatul rahimin lati la rahima laka illa min qablihima shi ma da abokantaka ne dan in ba abokantaka ba ai duk wanda mahaifinka ke da zumunci da shi kana zumunci da shi sai mun Allah ya ce wanda ba ka da wani zumunci da shi sai dan kawai yana da alaka da babanka kaga abokin shi kenan an gane ko sai asarin hadisi na 36 martaban shi ma hasan ne haddathana ahmad bin yunus qala haddathana Abubakarin an عن عاصم kaga shi ma asim sai aka zo sunan shi tsura saboda su sananne ne makarancin alkur'ani an abi salihin an abi hurairah qala turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu ana daukakawa ga mamaci bayan rasuwansa ana daukaka sa. fa ƙulu sai ka ji mamacin na cewa ai rab ya mahalici na ayu shay'in hadhihi wannan kuma gara basa daga ina wai qalu sai ya ce waladuka istaghfara laka ai danka ne ya roka maka gafara kun ga wani hadisin ku kalle shi da kyau turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatu wannan fa darajan ba na aljanna ake magana ba yanzu yanzu nan ya rasu yanzu yanzu nan ya tafi matakin farko na barzahu yake kallon nasarori da hadarori yanzu yanzu nan kai addu'a kuma yanzu yanzu ne fara samun daraja tun kafin ma a kai shi kabari ko in an kai shi kabari kafin ya je lahira darajar shi ke ƙara ci gaba shi ya sanya akwai wasu da suka zo suna magana ɗaukaka darajar shi a aljanna kaga wannan hadisin ya fi su nuna abun faɗin abun shi ya sanya ba ƙaramin abun kunya ba ne a ce mahaifinka na gargara mahaifinka ya cika kai ba addu'o'i ne gare shi na roƙa mashi gafara ke bakinka ba ko kuma an ɗauke shi an kai shi makabarta an binne shi yadda mutane suka watse kai maka tafi ba za ka yi tsaya tsarin minti biyu minti biyar minti goma ba kana roƙa masa Allah gafara ba duk waɗannan lokutan fa turfawo daraja tufu ana ɗauka darajojin shi ne ana kankare musu zunubansa amma sai ka ga mutum mahaifin shi ya rasu ko mahaifin shi ta rasu ila shi Allah ya mai daraja babban mutum ne ko yana da wani mukami manya za su zo shi kenan ya je roro fi ya je shi shimfa da kujeru ne wai jama'a za su zo zai ciniki kai cinikin me Allah ya sauki saboda haka turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu fa yaqulu ay rab ay shay'in hadhihi fa yuqalu waladuka istaghfara laka ma danka ne danka ya roka maka gafara shi ya sanya tun yanzu ka fara samun daraja aka fara kankare laifukanka aka fara kara maka lada ana ta kara maka lada ana ta kara maka lada shi ya sanya makarmin lalacewa wani mutum yana da arzikin ya'ya yawon tunanin wai in yi tsufa su kawo wani abu to su maka me maimakon ka rinka tunanin su zama jarinka na lahira su maka addu'a to a yanzu ma abincin ba daɗi ballanta na wani gaba yanzu ma abincin ina daɗin shi ina yake da daɗi tuwo za a rinka dafa shi da da ka shiga zaure kana jin ƙanshin tuwo miya tun kafin a kaɗa ta kana jin ƙanshin yanzu sai an ɗauko wannan madangwalo mato an dangwala mafeso mato an fesa wani mashafo mato an shafa an ta shafe-shafe an yaka abinci kuma ɗan hanyar gazon karuwa ya lalace ba daɗi eh balantana ka jira ka ga ya zama shirme Allah ya sauke sai asarin hadisi na talatin da bakwai shi ma martaban shi sahihi ne haddasa na musa haddasa na salamu bin abi mu'aizin an galibin qala Muhammadu bin sirin kunna inda abi ta laylatan mun kasance wurin abi hurairah wani dare fa sai ce allahumma ighfir abi hurairah wa li ummi ce, ya allah ka gafarta ma abi huraira kuma ka gafarta mahaifiyar shi kaga ladabin da Allah ya bayani shine manzo Allah ya bayani shine sabo suke kai kullum ka tashi yin ma iyayenka addu'a ka fara da kanka don ka nuna gajiyawanka ga gaban Allah ba wai kana roƙa musu Allah bane don kai ka koshi kai ka samu a'a Allah ka gafarta mu Abi Huraira ka gafarta mu mahaifiyarsa waliman istaghfara lahumu duk wanda ya roƙa ma Abi Huraira da mahaifiyarsa gafara shi ma ya Allah ka gafarta mishi kalali Muhammad Muhammad yace man fa nahnu nastaghfiru lahumu sai muna roƙa musu gafara hatta na da kula fi da a wace abi hurera da mu shiga cikin addu'a abi hurera ya Allah ka gafarta mu abi hurera da mahaifiyarsa saboda me sau da wa mu shiga cikin addu'a sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya roƙa mu iyayen shi gafara shi ma Allah ka gafarta mu Allah ya taimake mu kaga na'am a dama ai bai rayu da mahaifin shi ba mahaifiyarsa ce suka rayu har muka yi tarihin yadda aka yi ta musulunta ko? kaga malamin yanzu guda biyu ke eh haka wali walidayya a ah, wali abi yawwa an kace kawai Allahumma ghafir li li abi ah, Allahumma ghafir li wali walidayya ka hutu wali walidayya ko ba ka wa tsaya kana fara ware uwa ba ko uba ba shikenan wali man istaghfara lahumma eh, kamar misali kana kana kaga wannan ayyana ga mu daliban shi ne ya Allah ka gafarta mu Abu Huraira ka gafarta mu maman mahaifin Abu Huraira da wanda ya gafar ya nema musu gafara sun wasu muka nema musu gafara da mu shiga addu'an sahabi Allah ya yafi mana baki daya sai asarin hadisi na 30 da da takwas martaban shi shi sahihi ne haddathana Abu Rabi qala haddathana Isma'il bin Ja'far قال أخبرنا الأعلاء عن أبيه عن أبي هريرة anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya idza mata al-abdu in bawa Allah ya karbi ransa in qata anhu amaluhu to aiki ya yanki aiki ya kare illa min salatin sai ayyuka guda uku sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana shi ya sanya duk wata sadakar da za ka yi ta sadakar tujjariya ka yi ta nagartacciya kada ka yi ta sama-sama ka yi kokari an ci haƙari rijiya sadaka ne ka je ka haƙa rijiya guruguru kai rijiya mai kyau ta ginu <clears throat> in rijiya ce za ka yi ka sa dutse ko ka sa marmara ka ko ka kewaye gefenta ka kula da ita ko kuma an bohol za ka yi ka yi standard ka sa abin bugawa lafiyayye in son samu ne maka rinka lekowa lokaci ba lokaci ga yana aiki in yau ya tsaya ladan ka ya kaji don manzo Allah sharar da ya kaba kenan sadaqatun jariyatu duk aikin da zaka yi na sadaqatu jariya ran da ya tsaya kada ka ci hawa, ai ka dauko file ka kika bi eh, eh, eh, rijiya talatin kenan ana tsallake ila guba ɗayan da ke aiki wannan file din da ma ka ba mai kosai kawai ta nada mu wani da ka huta ko mai wara an gane wannan ko Allah ya taimake mu sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa yuntafa bihi ko ilmin da ake amfani da shi ka tace ilimi ka yi bakin gurgudu ka karanta da shi don Allah ka bar mu ka bar mu Allah a samu mutum ko da guda ne yake aiki da shi ka tsallaki an gano nan ko daga ran da kawai ya zama karatun ka sai dai ai caji ai ihu ai shewa kirkita dariya ba mai aiki da karatun ka zama bata ga lokaci da injin ban ruwa ka samu ka koma galma kana noman tafi da kuma da tarugu da tumatir kawai ya fi da kai ta karatun da shewa kawai za a ɗauka kawai a kabbara ne a ihu a watsi ba aiki abu ya riga ya lalace awwaladin salihin ya da'u lahu ko da ya zama salihu da ya zama salihu ya zama mutumin kirki kuma <clears throat> shi sa Muhammadu bin Usaimin da ya zo fasaran wannan asalin wannan hadisi wato yi wani fitar da wani fikihu a ƙarƙashin awwaladin salihun ya da'u lahu da yake babin birrul ne yake sha shatale kale ya kai ya komo yace duk wani aikin da da zai yi ma mahaifinsa sadaka karbabbe ne amma addu'a ta fi shi yau ka ce ka tare mutane ka dafa abinci ka sadaka ga babanka ka gina masallaci ga babanka ka yi kaza ga babanka ka ce Allah ka gafarta mushi duk ya fi shi duk ya fi su domin <clears throat> da ya tashi faɗi sai ce awwaladin salihun ya da'u lahu bai ce ya hujju lahu ba ko ya buri masujin lahu ko ya kaza lahu sai ce ya dahu lahu to ku duba karkashin fikihun da ya cire Muhammadu Musa Salih da wasu ƙara'in da ya kawo na yadda ayin Qur'ani suka zo da hadisai suka zo akan wannan ta halilin duk da yake zan ba ku littattafai yau kila ko bayanin wasu bayanai da zan kawo gaba <clears throat> wanda ya kamata mutum ya fara duba ya riga gane wato fiqhul hadis in an faɗi hadisi me yake saƙon da ke ciki an gane wannan ko saboda haka an waladin salihin ya da'u lahu in dan bai zama salihu ba ba ma kai ba karan kanshi ba zai maka kanshi adda ba rudaddi ne ko firgitacce haka nan yake fangan fangan fangan iya kanshi kullun ya tsaya yana tsaki yana bata maka kanshi lokaci wani da babanmu da baban shi to kakanin kakanmu gidanmu daya har yanzu bai kaza ba kai da ka zo masallaci kai alula ka zauna kai sallah amma kuma masallacin an kulle koma gidanku ka zauna kai alula kai sallah shikenan roki Allah Allah na nan kuma ko ina ma ka juya fuskanka yana nan an gano wannan ko sai asarin hadisi na 39 martaban shi sahihul lighairihi haddathana basaratu bin safwana قال حدثنا محمد بن مسلم عن أمر عن إكرمة عن إكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال ونمتن يتي يا رسول الله يا منزن الله inna ummi tuwfiyat mahaifiyata ta rasu wato wanda ya nuna rasuwan ya zo mata lokaci guda ana samun irin wannan asali mutuwan fuji'a mutum haf ya faɗi ya mutu manzala ne neman tsari da shi yana neman tsari da haf a ce mutum ya mutu amma kuma ba kowane lokaci ne haf yake zama sharri ba sai mafi yawan lokuta akwai haɗari a cikin irin wannan mutuwan shi sa Allah ce la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un akwai wanda za a bar su su mutuwan da ba za su yi wasiya ba kwata-kwata ba za a bari su zo su faɗo wani sako ba ita ko wasiya wato mafita ne a rayuwar dan adam shi sa magabata ba wanda za ka diba karkashin matashin shi sai ka samu diwani da mutum ya rasu abinda ake fara yi za ga an je karkashin matashin shi an dauko diwaninsa kullum yana zuwa ya kwanta ya gama tunanin shi ya rubuta wanda zai rubuta kafin bacci ya zo an yi malamai sun shayin bayani akan wannan cewa ba ka bari bacci ya kama ka sannan ka je kwanta a'a ka je kwanta ne bacci ya zo ya same ka a wurin hikiman bacci ya zo ya same ka a wurin za ka yi tunanin makanka hisabin wannan rana daga fitowar rana zuwa faduwar ta me ya faru wani na kake da shi da wani sai ka maza ka rubuta saboda kulle-kulle in ba ka rubuta su kana cikin haɗari karkenta sai ka tafi da nauyin mutane ya zama mutum yana kare mafuta ya zama kuma ba mafita Allah ya kare to tuwufiyat ya nuna mutuwan ya zo mata ne walam tusi amma ba ta wasiya ba afa ha an atasaddaqa ha, zai mata amfani in ne mata sadaka bala na'am sai ce i e, kaga wannan dan ma'adi gani salihu ne wa ya nuna mahaifiyar kuma tana da jari tana da wani abu ya nuna tana da wani abu ko kuma shi ɗan yana da wani abu to wani ɗan mahaifin ma ya mutu ya bar wani abu an ce ya bada sadaka ya ƙi ba da ko yana sane masallaci kaza ko makaranta kaza ko rijiya kaza ko wani hidima na addini kaza mahaifin shi fayayi ba zai bibiyo wani abun ba shi yanzu iyakan shi yanzu duniya ta riga ta samu sai dai ta faca ka shi ke za a biya lalace amma wannan sai gashi bata ce ba ma yana roron yaya za a yi meye ya kamata ya yi ya samu yi mata sadaka an gane wannan ko a ga wannan babi dai bakin gurguru yana tsara karantar da mu cewa ashe idan iyaye sun bar duniya an bunne su to ba kai aka bunne ba kyautata musu nanan har yanzu sai babi na ashirin birru man kana yasiluhu abuhu wato kyautata ma wanda mahaifinka ke sada zumunci da shi yake sada zumunci da shi hadisi na arba'in martaban shi sahihun legairihi a karan kanshi bai tsayi ba wannan hadisin haddasana abdullahi bin salihin qala haddasani allaisu an khalidi bin yazidin an abdullahi bin dinarin an Ibni umar riwayan daga abdullahi dan umar duk da riwayan ta shahara sosai musamman a cikin muslim marra a arabiyun fi safari abladan umar ya shuɗe a cikin tafiyoyi da yake yi wataƙila za shi aikin hajji ko umara tun da abladan umar ya yi shekaru masu yawan gaske ya yi shekaru har sai da ya tsufa-tsufa sosai to amma duk da haka yana doguwan tafiya musamman daga daga daga basra daga iraq ya zo makka don ya bada don ya aikin hajji ko umra to wata rana yana tafiya fa kana abul arabi sai zo ya wuce wani balarabi amma matashi ne fa kana abul arabi sadiqan li umar radiyallahu anhu baban wannan balaraban ƙauyen baban shi abokin umar ne kaga ƴaƴan abokani sun haɗu ƴaƴan abokani sun haɗu faƙalar al'arabi sai ce ma wannan balarabin ƙauyen alasta buna fulanin ha ah, wai kai innan ba kai ne koɗan wana ba ƙala bala sai ce haka ni ne fa'amara lahu ibn umar bi himarin sai umar ya ce a shi kyautan jaki guda ya samu na hawa kana yastaqibu wanda ya kasance shi yana bibiyan wannan jakin yana yana yana bibiyan wannan jakin yastaqibu malan yazo da shi da yake imamu nawawi ya fasara hadisin muslim yazo da hadisin ko riwayar muslim shi inganta wannan layin isnadin ne bai inganta ba amma muslim zo da shi shi sa yace sahihul li ghairihi can a cikin mai wani littafin ya ce kana ibn umar yastashibu himaran yastarihu alayhi idza dajara min rukubil bayri umar lokacin umar lokacin shekarun shi suka yi yawa suka yi yawa su ba ya kama shi sai zama dogon tafiya a raƙumi yana jiga ta shi kun san da raƙumi ke tafiya cikin na mutum suka taɓa hawa raƙumi in baka taɓa hawa ba ka kokari ga gidan masu raƙuma na nan ku so ta ranar ka hau sai ka yi gaba tukuna sannan ka yi baya kai nan haka za ka tafiya kana haka kana haka kana haka kana haka yi ne standard Eh, mutum an kai wasa kuma yanzu na ka tambaye su yadda za ka kuma ka kalli nisan shi in ka tashi faɗowa <laughs> Allah ya tawage an gano wannan ko saboda haka raƙumi na jijjiga jiki yadda ya kamata to kuma ga shekaru sun kama shi saboda haka sai zama idan zai yi dogo tafiya sai amfani da abin hawa biyu idan ya hau raƙumi ya tafiya ya girgiza shi gashi ya fi sauri ya ji ya gaji to sai a sauke shi sai ya hau jaki ya fi dama-dama duk shi ma jakin kun san shi wasu sun hau jaki mu kafin sun muna kafin muna firamare mun je kauye da sai a ba mu jaku sai a hangu da mu jaki a samu na tulu mu ji ɗiban ruwa na san jaki da kyau wato kes ne shi ma da kake gani shi to sannan ga da jaki da doki da raƙumi dukkan suna jijjiga jiki dukkan suna jijjigi to amma kuma yana sa a haka haka gumma na kasan da gumma jaki da doki gumma doki da da raƙumi duk raƙumi ya fi su jijjiga jiki to sai kasance yana hutawa idan ya dogon tafiya sai sauka a wannan sai ya huta to da ya ga wannan wannan mutumin ya gan shi koyi kama da ɗan abokin baban shi ba shi ne abokin baban nashi ba sai ya tambaye shi ce ne sai ce to a ɗauki wannan jakin a bashi zai yi yana tafiya ƙasa ne wani za a hu an rasihi rawanin shi sai ya kwanci rawaninsa sai ya bashi kamar da muke karatu ji muke sun zala na da rawani guda biyu fari da baki fa'ata sai ya bashi kyauta nau kenan kyauta biyu faƙala babu mamma abu ɗan fada wanda suke tare da abu ladan umar sai suka ce amma ya kafi hidar hamani ka ba shi kwandala biyu kawai wani ɗan gauye ne ba ai mutumin kawai ba wani abin da wani kamar yanzu ne wani lokaci masu abin duniya lokaci sun suna ganin ka kai bai kamata maka rayu ba bai kamata ka rayu ba saboda haka in sun tashi maka kyauta suka baka naira naira ɗari biyar ko ɗari biyu ko dubu ɗaya ko dubu biyu suna ganin kamar su suke ci da kaima a duniya ballantana su baka dubu goma yaron su karami askirin zai je ya saya sai a bashi dubu ashirin da la'asar ko ɗauki bandit ɗin dubu hamsin ya fita zai je ɗan sai askirin ne da ɗan chocolate amma kai in suka baka dubu biyar ko dubu goma to in ba sa abu masu cewa na hun muke ciki ko ba sa mai wani matsala yau da haka sai yan fara zuka ah, haba ɗan rahami biyu ya ishe shi yanzu daga ce ka bashi ɗan dubu biyu kawai amma ka bashi wannan manyan rawanin nawa yake wannan raƙumin nawa yake ɗan jakin nawa yake faƙala sai ce ƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kai manzala fa ya ce ne ihfaz wudda abika ka tsare abun soyayyen mahaifinka la taqtahu kada ka yanki, fi Allahu nura ka kai ma sai ka kana dishewa sai ka kana abubuwan da kake samu suna baya suna baya suna baya suna baya suna baya ko kuma da abin da ka kama kamar sai ga ya ji wannan wannan asalin hadisin yana nuna wato in dai ba abin ne ka ba ka sani haƙoƙin fa mahaifi na nan ka. ai da asali an ce ne abin da ruwayan ta ce ne abin nan sadiqu huko abokin baban ka to gashi dan abokin baban naka in ba abokin baban naka yana da kyau zama kana da alaka da shi to ka ko gan baban mun ne ka ba aiki na nan in ba abun ne ka ba aiki na nan to wani ko abu aminin mahaifin nasa ma zai iya zuwa ya wuce ya wuce yana gabe isa ba cikin abubuwan da suka mana fitintunu a yau wanda suka mana fitintunu a yau gida guda da ɗan dangi tsoron shi ake ji saboda in ka taɓa ɗan dangi gaba ɗaya dangin za su haɗu yanzu ko wanda ya fi sauƙin ka karya ɗan dangi don kana taɓan shi yanzu nan za wannan zai zo ta dangin wannan zai zo ta dangin kabuta nan ne kabuta nan zan taro maka ta can yanzu sai an karya shi dama sai an yi sai zama ta cikin gida duka yake sha to ji duka yake sha shi yafi saukin ma a wahal da shi a yanzu dan dangi ba wanda ke cikin jama'a Allah ya kare mu sai asalin hadisi na 41 <clears throat> wannan asalin sahihi ne حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال شي ما حيوة kaga sunan shi كذا ya kawo قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أبر البر أبر البر إن أبر البر وتو kaga wannan lafazin wani malami shi sa da aka mai tambaya ka wannan hadisin aka ce mishi wai shin idan mahaifi ya rasu haƙoƙin shi sun ƙare yace to ai haƙoƙin bayan mutuwa ma sun fi girma saboda mazala Allah ce a barral birri wancan birro ne kawai in yana da rai birro ne ka ce tun da muka fara karatu banda karatun yau tun daga farkon littafi har zuwa karatun jiya da muka tsaya muna bayanin birro ne amma a barro to shine muke karanta yau kenan haƙoƙan da suka fi girma ai sai sunewa bayan mutuwa ai kila kai karar da muka dauko tun daga farko har zuwa jiya kace ni ba mu da mahaifi ko ba da mahaifiya ko ba da su duka saboda haka wannan karatun dai Allah ku da Allah ya sa na da mahaifi da nayi wadannan abubuwan to ai kai da naka mahaifin da rasu ko mahaifin ka suka rasu kai ne ma ka fi wanda suke da iyayen nauyi shi ne maza Allah ya ce inna abarral birri abarral birri mafi wato kyautata wanda ake so mutum ya kyautata an yasilar rajul an yasira an yasilar rajulu ahla wudda abihi in ka kalli wancan hadisin abla bin binnar ne daga abla dan Umar na sama na kasan nan ma haka ne asalin hadisan guda biyu da an hada su da ba a samu sahihi ligairi ba da zama sahihi kawai saboda shi na kasan dama lafiyayye ne in ka duwa muslim zaka iske a hada saki? nan da aka datsa su sai zama wannan wannan da'if ne in shi kare za a yi da shi in za a hada su sai zama sahihi an gane ko <clears throat> yace mafi biyayyan da ake bukatan mutum yayi shine ya sa da zumuncin ma'abotan soyayyen mahaifinsa kuma tsakanin da Allah muna da rauni muna da rauni sai kaga akwai wanda ka fahimta cewa aminin mahaifinka ne amma a shekara ba za ka iya tana ranar da ka gaida shi a shekara ba ballantana ka kyautata mushi da wani abin kyautatawa ko riga ko takalmi ko kuma wata rana ka ce a dan dafa romo a dan dafa romo ka dan sai biredin ka na 200 da dan romo ko da a shekara su ɗaya ne ka je ka gaida shi saboda shi in mutum ya wuce shekara 60 romo yake nema yana nema abu ne mai dan daɗi daɗi mai dan galmi galmi shi sa an ka bashi to wani lokaci sai ce a ka ga yana nema abu ne mai dan galmi galmi in shekarun suka yi nisa kai kuma lokacin ne zaka ce ha hauna ya riga cc condemn duniya ta riga ta sallame shi lahira bata karba ba saboda haka ba ta shi kake yi ba kai kai ne zaka ci mai dadin an gane wannan ko Allah ya taimake mu sai abin nan babi na 21 babu la taqta man kana yasilu abaka fayubfa anuraka kaman karin bayani ne babin da yake yin bayani akan kada ka yanke zumuncin wanda mahaifinka ke sada zumuncinsa in ba haka ba sai hasken ka ya dushi sai ga al'amuranka suna ta komawa baya ka rasa wai kai ya aka yi al'amuranka suke komawa baya asalin hadisi na na 40 da nawa na 40 da 40 da nawa da biyu shi ma wannan hasanu ne ligeri akhbarana bishr ibn muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana abdullah ibn lahikin qala akhbarani sa'ad ibn ubada az-zurqi anna abahu qala kuntu jalisan fi masjidil madina ya ce mahaifina ya ce na kasance muna zaune a masallacin madina ma a amri bin usman tare da amurdan usman famar rabina abdullahi bin salam abdullahi dan salam sai ya shure mu kowa sa abdullahi dan salam shine malami babban malami na farko da ya fara musulunta cikin yahudawan madina Mutaki ala ibn akhihi shekaru sun kama shi sai da ya dafa dan dan uwan shi sannan yake iya tafiya a san lokaci sai kana tafiya da ƙarfinka, wata rana ma an kaji karfi ya ishe ka ka rinka yawo da singileti daga jerin wando kana cewa yi hu sai dai sama da kasa ta hade ana sa maka rana ka fara kwabin kasa za a gane ta wanda ta hade mawa eh, amma da kana ya da singileti karfi ya ishe ka Eh, ana samun kara na kafa da kwabi tun ba shi kaɗe ruwa kana jama'a mutanen gari ba su taimako ya kuma da za ta mike kai kwabin kasa bayan kai ba ka taimakon kowa ba sai ka gama an zo an samu kara rana abu ya rikice an ganka a rana sosai ga rani ka yi rauni ka yi bidibidi. to shi kenan aka zo aka cewa maka abinci aka maka gara mutane su surfe ka gaba ɗaya garan nan sai ya zama gari sai a ganka a gari ka sake waje abu ya ƙara rikice gabar zo ta sai a hula shikenan sai rigingimin duniya yanzu nan sai a ga abu ya rikice sai a ga gashi na farin gashi na fitowa kai baka tsufa ba amma rigima ya abin nan ga ta gyaran huska amma sa abu a ce babanka abokinka ne Allah ya taimake mu an gane wannan ko sau da ka Abdulsalam girma ya kama shi sai ya zama in zai tafiya sai da dan jagora ya dafa kafaɗan shi to amma yana ganin kowa tar jikin ne bayi da ƙarfi. fana fara anil majalisi ya zo ya wuce wannan majalisa ya musu sallama sun ma kafa wato bayan ya sallama sai ya ci gaba sun ma kafa alaihi faraja alaihi wato sai ya dawo bayan ya sallama ya wuce watakila akwai abin da ya zata zai faru ne da ya musu sallama ya ga matasa ne suke zaune sai ya wuce sai abin bai faru sai ya dawo faraja alaihim faƙala ma shi ita amr ibn usman ce a amr dan usman wato kika ce a wannan zaman shi ne babba ina ka sa gaba ne ina ka sa gaba kuma na yi maka sallama na yi muku sallama na wuce ina ka sa gaba me yake nufi da wannan ni ausa salatan sai ya faɗa mishi wannan so biyu ko so uku sai ce fa wallazi ba a ba'atha muhammadan sallallahu alaihi wa sallam bil haqq na rantsi da wanda ya aiko annan Muhammad sallallahu alaihi wa da gaskiya innahu hulafi kitabillahi azza wa jal lalle yana cikin littafin Allah shi ma sai da fito wannan marratain yace la taqba man kana yasilu abaka fa yutfi abi zalika nuraka kada ka yanke sadar da zamancin fa wanda mahaifinka ke sadarwa in kai haka to haskenka zai dushe saboda wannan lokaci ke da haske shi ake taro shi ne ke gaba shi ne ke komi ga aminin mahaifin shi cewa ya sallama ya tashi ma ko da gaishe shi ko na abu ya nuna cewa na girmamawa matsayin ba kamar mahaifin shi ne kawai sai zaman shi Ya zaman shi to shi ne ya ce a dawo da shi kaga maganar da ya mai nasiya da ya mai in public ne mai bai ce to kada ka kada ka yanke sadar da zumunci wanda baban ka ke sadarwa in ba haka ba wannan hasken naka da kake gani to zai ji kware kware kwarai kuwa duka ɗaya ne ai duka iyayen ne aminiyan mahaifiyanka ka san wance dattijuwa ce aminiyan mahaifiyanka ce ta kan zo gidan ta kaza da kaza mutane ka shirya ka je kowar gidan kai sallama wani ne na zo gaishe da wance ne dattijuwa wance ai maka isu ka shiga gidan saboda aminiyan mahaifiyar ka ce saboda ai a barral birni nauyi yana karuwa lokaci da ka binne shi yanzu da su kadai za ka yi mawa yanzu abun ya tsallaka wani zaga yana da amini daya wani biyu wani uku wani biyar an gano nan ko babi na ashirin da biyu babu alwuddu yutawarafu alwud yutawarafu soyayya irin wannan ana gadan shi na asarin hadisi na 33 shi wannan asarin hadisin da wannan riwayan shi shi ma bai inganta ba shi sa martaban shi anan yasa da'if da wannan riwayan an gane ko akwai riwayoyi da suka zo da shi lafiyayye amma ko bai sai mishi sahihul lighairihi ba حدثنا بش بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان shi sa ka duba sauran ruwayan Muhammadu Fungunu Fulani ai Fulani din sai na Abubakar ne Munu Talha an Abi Bakr bin Hazm an rajul min ashabi Rasulillah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala kafaituka أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الود يتوارث وأن يا ودا تدكي تغانى تشيوه lalle soyayya fa ana gadanta ai ga kana son mahaifinka ne mahaifinka yana da amini kana son aminin mahaifinka ne sai ga abla dan umar dan aminin ma yana son shi ko ba ka ne ba ba dan aminin baban shi ne ba ya ba shi kyautan jaki da rauni aminin baban nashi ya ba a ɗan shi ya ba kaga soyayyan ta tafi an gane ko sai rin hadisi na 23 ne kuma a babi na 23 babu la yusammar rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu babin da yake bayanin mutum baya faɗin sunan baban shi ba ka faɗin sunan babanka wala yajlisu jili ba ka ba kwa zuwa tare ka riga shi zama har zama soko kenan shi da ake tunanin ka fara kintsa mushi ya fara huta daga zuwa ka kuma ka share wuri ka yi zaman ka jagab sai ka ce kaya wala a mamahu kada ya tafi a gaban shi in ba da dalili ba ya zama kana bayani sai in gaba ake jin tsoro Ba ya ba a jin tsoro sai ka zama a gaba an gane wannan ko amma in za a yi tafiya ba a tafiya mahaifinka na abin na baya kai kana gaba sai in buɗe hanya ake yi daji ne hadisi na arba'in da hudu wani asalin hadisi sahihi ne haddasana abu rabe an ismail bin zakariya قال حدثنا هشام بن عروة عن urwa aka ce urwa ai bai samu wani karatu wajen baban shi ba ko mafi yawan karatuttukan shi ya samu wajen mahaifiyarsa da sauran yawan sahabbai dai haka nan shi ya sami shakkun rawi ya ce shin wannan labarin ya samu daga baban shi ne ko ko wani baban shi shakkun rawi kenan anna abu huraira ta abusara ne <clears throat> abu huraira ya ga mutum biyu sun taho suna tafiya wa a li ahadihima sai ce ma ɗayan biyun ma ka kai ya ne alaƙanku ku da ya ga wato da baban da ɗan sun kaman sun so su yi kama ne ko ko ne ne oho kasan lokaci sai ka ga da mahaifi abin nan da ɗa musamman su zama shagirai shagiri ba wanda bai da gashi bai da gemun nan in ba sa abu wani sai ka ga kaman uwa da kani ne an gane ko wani kuma a duniya ce dai kawai ta kwankwashi ɗan yake neman ya kamo mahaifin in duniya ce mai daurin daiman minti ka san daurin daiman minti ka san shi minti ana daurin ne ta sama ta kasa in duniya ce maka wannan daurin ko bashi ka nema ba za ka samu ba wai maganan aiki ba ko mun karfin ka kana da batari kana don Allah akwai aiki bashi bashi bashi to bashin ma an kaje shi ma bashi ba za ka samu ba Allah ya sauki faƙala sai ce sai abu hurara ce um, abinda faƙala ya dima ma haza min kai ce kai wai wannan ya ne alaƙan ku na ga kaman zai akwai wata alaƙa faƙala abi sai ce mahaifina ne faƙala sai ce la tu mihi bismihi kada ka rika kiran sunan shi wala tamshi amamahu kada ka rika tafiya a gabansa wala tajlis qablahu kada ku taho haka daga wurin tafiya kun zo an shiga daki ko gida ko nurin zama daga ba ka share wuri ka ka samu ka zauna ka kintsa inda zai zauna tukuna ka ga yana ta da zama sannan kai ka roro wani in ma wurin daga nan ya kare samu gefe guda ka tsuguna can an gane wannan ko kaga wannan shi ma duk hakoki ne da duk wanda yake karantawa sai babi na 24 babu hal yukanna abahu hal yukanna abahu shin yana iya kiran baban shi da wata alkunya alkunya shine a kira shi da da baban wani ko kuma wani dai abu irin wannan an gane ko haddathana abdurrahman eh, asalin hadisi na 45 shi kuma hasanun ne martabar shi حدثنا abdurrahman الرحمن shayba شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى bununu ba tata an ubaidillahi bin mauhabin an shahar bun haushabin ƙala kharajna ma'a ibn umar wane kenan abdullahi ko abdullahi ibn umar faƙala lahu salimu sai salimu ya ce as ya aba abdurrahman ba salimu ba abin nan dan abdullahi ba sai ya ce lokacin sallaye ya kai baban abdurrahmanu bai faɗi sunan wani ba bai faɗi sunan babansa ba sai asarin hadisi na arba'in da shida martaban shi sahihi ne suna da alaƙa da juna ne ƙala abu abdullahi yani al-bukhari baban abdullahi abinda ake nufi shine imamul bukhari imamul bukhari ana cin shi baban abdullahi saboda ita alkunya ba ta lalika haihu ba in ba haka ba to buhari baban abdullahi wani abdullahi mutumin da bai da mata ballantana ɗa saboda haka amma ana ce shi baban abdullahi kuma kai ne yanzu ba kama da mata a cewa ni sunan ka ce sunana baban muhammadu shi ke nan dosani baban muhammadu sai ka kyau da giga Allah ya taimake mu haddasana ashabuna to kaga imam buhari na bayanin dalibai yan uwan shi idan imam bukhari a da ana zuwa daukan karatu ne shifta kuma ɗaliban suna da yawa kowa ana faɗa yana rubutawa to in an gama karatu ɗalibai akan zana a tattauna ya ce to ɗaliban abokanina sun bani labari wanda muke ɗaukan karatu tare an wakilin daga waki'u an sufiyana an abdullahi bin dinar an bin umar daga abdullahi dan umar qala lakin abu hafsin umaru qada wato idan aka zo wani hukunci aka ce ya ne umar ya yi ko kuma abdullahi mai za ka ce sai ce baban hafsu baban shi kenan fa umar baban hafsu ya yanke hukuncin wannan matsalan kaza ne ba ma babana yake cewa baban hafsu saboda hafsu manzo kallon shi ya sanya mu umar wannan suna a yakin Bada. hafs an abi hafsin ba ko baka ji shi ba umar ibn al-khattabi ba hafsu ana nufin hafsa ɗaya shi ba ba daga baban hafsatu bane a'a baban hafsin shi hafs ai zaki ne yakin badar manzo Allah sallam umar da kanshi ce ranan da aka fara samun baban hafs shine ranan yakin badar shi akwai hadisin da ya zo cewa an shi wannan alkunyan ne ranan da ya musulunta shi kuma da bakin shi sai yana cewa ranan yakin badar da wannan ne ake cewa wannan hadisin ya share wancan hadisin da yake cewa an mushi lakabi da baban hafsu ne ranan da ya musulunta to wancan ya ce ranan farko da manzan Allah ya samu baban hafsu shine ranan yakin badar lokacin da aka taru aka rarrabu aka za a fara fada sai yi kira umar da hafs ya kira shi da zaki ya sa mushi wannan suna saboda shi zaki na da suna fiye da ɗari ya gaza shi kuma sai na ali mamun shi samun shi haidar an haife shi baban baya na mamun ta samun suna haidaru ana cewa yanzu haidara ko zaki ana labi sammanni ummi haidara a khaibar kenan da yan khaibar suke jin sun isa da fada wani bai hudu ya fito yana takara yana cewa ni mama tana kira na zaki wani lokaci in yanka wani lokaci in tsara wani lokaci in duka sai na da ya ce ni ma haka niki ni ma mama ta samu na haidara kalaitul gabati karihin nazara irin matashin zakin nan wanda yake ana tsoron a ido biyu da shi yake ce ma haidara lokacin da baban ya dawo sai ya tambaye maman an ce an samu yaro na sami suna haidara ya ce sunan shi ali sai sai na ji zama da suna biyu wurin mamun shi sunan shi haidara wurin baban shi sunan shi ali sai dai suna Aliyu dole ya fi shara tun da maganan uba in baba ta sa suna baba ya sa suna to magana sunan baba shine suna shi kuma za Allah sai ya sa mashi abad turab sai zama sunan shi uku sai ce to duk a cikin sunayen nan da wannan mama na ta sa da wanda baba na ya sa na maza Allah na fi Ka ce mu abu turab din na fi wannan a cikin sunaye na to shi ma hafs umar shi kuma manzon Allah ya sanya mishi hafs wato zaki saboda in kana karanta ko da abiyatin da waƙoƙa na jarumta na laraba za ka ji suna jingina mutum da zaki duk da damisa kowa ya san damisa haɗari damisa haɗari ne to amma zaki kuma shi Allah ya zaba shi ake ce mishi sarkin dawa amma karfin fadan da damusa take yi ai zaki shi karfin fadan da damusa take yi zaki shi kafafuwan da damusa take amfani da shi na fada zaki bi sannan zaki galibi na farauta ne cikin jama'a wato zaki bai cika tafiya shi ɗaya ba cikin jama'a saboda haka cikin sauƙi yake buga amma damusa ita kaɗai ne saboda bala'i da fitina take zuwa farauta to amma kuma zaki aka za kuma damusa tana fada da zaki sosai tana tunkarin zaki fi fada fada na mutuwa ba tana tunkarin shi an gano nan ko to amma haps zaki shi aka fi sani shi ya fi shahara kuma shi ne da ake ce mai sarkin dawaɗe an gane ko to wannan wannan asarorin hadisin guda biyu da babin suna bayanin ashe kana iya ce ma babanka baba kana iya ce ma babanka baban wani an gane ko tunda Umar gashi yana cewa baban shi Abu Hafsin shi karan kanshi Salimu yana cewa shi Abu Abdurrahman yana cewa shi baban Abdurrahman to eh, bin nan waɗannan hadisai 50 ba hudu ko su ne muka karanta su wanda suke bayani akan silatul rahimi eh, akan birrul walidain eh, adabul mufrad su ne yazo da su wanda suke bayani akan biyayya ga iyaye zai tsallaka babin sada zumunci to na yi bayanin cewa <clears throat> waɗannan hadisai muna ɗan haskaka wani lokaci fikin hadisin amma yana da kyau a bibi fikihun hadisan wani lokaci wani hadisin sai gina da wasu saƙonni ko masu yawa ƙarƙashinsa to amma dai abin da na yi shi ne ga kwafin takarda da sunayen littafi kowa ya duba labirare wannan na malam ina ba na masallaci ne na wannan ba ba manu ko auto ko man jibrin ya tashi ba a mika ma a bala ne ba manu kofin masallaci ga barin ba injiniya wannan duk mai su su yi fotokofi wannan takaddun manu nuna nan ka ba manu nuna ba ya zama kowane takarda masallaci tana da shi ma an ce an ce kaza a ce ga kofin a muƙaddiman da muka yi akwai takardun da ban bada ba ga sunan guda uku wanda suka yi bayanin akan muhimmancin ajam da farisa da kuma mawara an nahari na ba littafai guda biyu kowa duba labirarin shi qadatu fatahil islami fi mawara an nahar da kuma masu atu safirin da tarikh islami da hadisan da aka bada su su ne kwara uku amma da ya shafi wannan karatun su ma takardan kwara uku ne amma na farko suna littafan nan suke da mahimmanci. Abdiyaul ulame na muhammadu bin Usaimin muhammadu bin salilu Usaimin na haskaka ko asarin waɗannan hadisan galiban za ga yana haɗa su yana cire fikinsu a cikin wanda bai tafi saboda wani abin kada kamince shi ta baibai kamar yadda muka bayanin mahaifiya an faɗi mahaifiya so uku aka fi mahaifi so ɗaya wannan yana nuna a komi mahaifiya tana gaba da mahaifi muka ce a a karban umarni mahaifi ke kan gaba a kyautatawa ga abinda mahaifi da mahaifiya za ka yi kisa musu gabaki ɗaya tare suke amma a lokacin da ya zama sai ɗaya za ka kyautata wato mahaifiya ke kan gaba shi ma da sharaɗi idan mahaifin bai fita rauni ba idan mahaifin shi ya fita rauni wato shekarun shi ya fi ƙasa ita tana ɗan kazar kazar har a nan ma ba ita ake fifitawa ba kamar da muka haska wajen jihadi jihadi sai an tambayi iyaye muka ce abin da wanda kaddara ta sa iyayen shi ba musulmi ba kamar banda wanda lokacin da yaƙi ya faɗo cikin gari ko mahaifanka sun ce zauna ka fita in ka bi su anan baka bi Allah ba to irin waɗannan fikihu fikihu din da bangaren abinci da kawo musu abinci da cin abinci da meye da waye da yanda ladamin alaƙoƙin suke to ga littafai guda biyar in kana da su duka kowanne akwai ne bambanta da uwan shi kaɗan amma kowannen su yayi kokari wajen tattara waɗannan hadisan da muka karanta kusan guda hamsin da ma wasu wanda babu su a nan sannan sai ya kawo ruwayoyin duka sai fitar da fikihun shi na ce abdiyawun lame ai kowa na da labirari akwai taujihatul islamiyya wanda muhammad bin jamilu zainu ya rubuta shi ma tawjihatul islamiyya ne li islahil fard wal mujtama aka ga yana yana rubuta littafi ai wadannan duka guda biyun wizaratu shu'un islamiyya wal aqaf wad da'wah wal irshad wal saudiyya suka fitar da su to amma littafin da ya fi su kuma fitar da wasu sakonni sai dai littafin da ne amma an yi takikin shi an ƙara fito da shi duniya 1993 shine albirru wasila na ibn al-jawzi ba jawziya ibn al-jawzi albirru wasila wanda adil abdul abdulmawjud ya ta hakikin shi ya ta kadimin shi albirru wasila shi albirru wasila shine na baku misali nace ko a cikin tamji ne yake cewa idan kuna cin abincin tare kaddara ta sanya sai zama akwai wani romo a gefe guda ko wani dunkulan nama ya ji magi kaga shi na da mai kaddara wajen ci sai mahaifin ka ya dan kalle shi to kai kada ka taba shi wannan in kaga wani gagarin kashi wanda ya gagarin ɗauki shi ke ma sai da ta yi wancan ka daina cin ma nan ɓangaren gabaki ɗaya an gano wannan ko to ya kawo ya haɗa hadisai da yake shi tsohon littafi ne ya girma waɗannan ya girma waɗannan malaman yi tsohon littafi ne kuma malami ne na da sosai ya fitar da ya yi zikin dikin wajen fikin hadis na ƙa'idoji menene bin ru'in kuma waɗannan hadisan ya ake gane su ya ake fahimtar su in ba ba shuruhu kake siya ba billa tafi kake da shi zaka karanta hadisi manzon sallan kwata kwata abinda da manzon Allah yake nufi ba shi kake nufi kwata kwata abinda da yake kuma ba shi kake yi ba karken ta ya zama kai mutane ga tsarkakar ko kai mai iyayenka ga tsarkakar ka zo baka samu lada wajen Allah ba kana ga kama hadisi ne kake aiki shi littafi na uku kenan ko albirru wa silatu na ibn al-jawzi taqiqan adil abdul mujud 93 sai gizaul albab gizaul albab shi ma na shamsu abu abul'aun shi ma hausa sabon littafi na siri to sai kuma masu'a masu'a eh, abin nan masu'atul akhlaq na khalid bin juma'a bin usman ah, littafin khalid ya yi kokari ne shi kuma waɗannan littafin guda hudu da muka lissafa na sama gabaki daya ya za a yi a haɗa su a aurar da su a fitar da wasu masa'i a ƙarƙashin waɗannan fikihun waɗannan hadisan to in ka samu muswatul akhlaq ne shi Khalid bin Juma'a to kusan mafi yawan abin da ke can yana nan sai dai tabbas shi ma dai kaman kowane marubuci ne za ka iske yayin nasarar ko wani abu wani abu bai dauko ba an gane ko wani littafin kenan to a karkashin shi ayyukan da ake so mutum ya tsare guda talatin da uku ga sunan a ciki sune ne a waɗannan fallon ƙwara biyu ayyuka uku, ru'us ne na shiru kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ga sunan guda uku. to wannan zan ba injiniya duk wanda yake so sai ya koto bi a bani adina an gane ko na masallaci ko ai masallaci ne ina injiniya yake ah, a saboda inda tsawon rai gobe za mu tashi sabon babi ne sabon karatu shi wannan karatu mun samu hada a cikin shi to ya za mu kirga waɗannan abubuwa guda talatin ba zan karanta su ba na riga na karanta su a cikin asarorin hadisai wasu na yi bayanin su su ban yi bayani ba kuma su ma ɗin ru'us ne har yau dai akwai ƙarin bayanin da ya kamata mutum kuma ya samu ya abin nan kada ka zauna baka da labari duk wanda ke son ya karatu ba ya sayi littafi to ba karatu ke so yi ba da na dogara da memory eh, me ake ce mishi da abin nan da ake sa flash da flash ne da wani mai da wani waye kana zuwa ce ya corrupting corrupt ka sai littafi kada ka ramu da abin nan ka sai littafi na da muhimmanci ka rinka squeezing cikin abin da kake samu ka rinka dan squeezing kana dan cire dubu ɗaya dubu biyu kana sai littafi kana cikin littafin masu dan muhimmanci ɗaya biyu kana sai ka dan sai kanana haka sai manya eh, kada ya zama ɗakin ka gidanka ga ga wurin dafa abinci ga wurin da za ka shi ya huce ga wurin da za a takuci ga wurin ba inda za a ajiye littafi a gidan kiyan ba shirya makaratu ba a da matsala an gano wannan ko a rinka sayi littafi ba tun gurguru kuma wani littafin ya ganshi mai kyau ka yaki shaidan wani lokaci zai shaidan ya ce to yanzu littafin ya shama zan kai gurin shi a ai ba kake da kanka ba ka saya wani wata matsalan sai ta taso kawai sai ka ga ka amfana al'umma an gano wannan ko Allah ya taimake mu insha Allah za mu tashi babi na 25 hadisi na hamsin ba uku gobe inda tsawon rai Allah ya ce muke muna mu wajen wannan babi na 23 zuwa eh, eh. ɗaya ne Allah ya saka da alheri duk ɗaya ne ko da mahaifin na da rai ko ya da rai duk ɗaya ne wasu suna cewa an baya da rai ai babu duk ɗaya ne saboda manzo Allah shi ma kasan sunan shi haka yake da kaidoji sai ce kana iya sa suna na ba za ku yi alkunya ta ba amma in ya mutu zai kaza da kaza duk ɗaya ne ka rufe sunan baban ka shi yafi an gane ko Allah ya taimake mu Allah ya ba mu lafiya na a da bambanci mana ai wanzo ba shi ne muke magana kan shi ba muna magana akan sallan akan bunna mutum ne kai in mutum ya mutu eh akwai mai tsakanin burnewa da buznewa yana eh, burnewa rufewan shi daban buznewa rufe shi daban turbudewa ke an gane ko ai wa gawa muke magana wannan magana rayu kana magana mutattu kana magana za a rayu ko dai yake wani juna cewa da Allah yanzu da daina sayan filayen gida a fara sayan filayen makabartu ne kawai <laughs> an ce wai kwai zo na daki ciki wallahi a fara sayan filin makabarta masu yawan filaye su rage wasu su sa alama nan makabatan musulmi ne da wani ya mutu ko wasu an ci wani wuri wajen mutu sun kusa cika Allah ya kare fitin tuno ana samun saukin su kasashe da yawa yanzu suna ba da awa goma awa sha biyar a fito alhamdulillah wasu kasashe ma sun fara bude makarantu alhamdulillah duk ana samun ci gaba kuma muna tsara Najeriya a tsara samun ci gaba <clears throat> kamar Najeriya ana ta fahimta abin ta baibai ne ta baibai amma kana bin ministries na lafiya na kasashen duniya kana kallon report na kasashen duniya suke research da abin ma ya fi zama jiki kawai suna gurufin yanzu suna ma gurufin ciwon suna cewa akwai abc afirka gaba kiɗayen ta ma a bi take wato in a duk sashen da duk kasan take gurbi duk wanda za su kamu da wannan ciwon kashi ɗari a ce sun kamu igashi eh, sun kamu to a kyale su su yawon su mutum sha biyar ne za su mutu mutum tamanin da biyar suna da rai su lafiya lau ciwon zai gama abin da zai gama ba zai kai su kasa ba ko ba a kiriti ba ko ba a komi ba ko me za su 85% za su zauna lafiya eh, kasashe da yawa sana ta ba da awa goma kaza egypt ma jiya na ji sun ƙara awoyi sannan duk wani ƙaramin shago da ƙaramin kasuwa duk in dai ba babban kasuwa ba ce ta zama a buɗe kawai awa ashirin da hudu in dai kasuwa ce sai babban kasuwa ce ce take rufe da yi nuna to ga ya ci gaba ke samu yau raka in kana bugawa kana shiga website ɗin kasa wanda suke bayani zai fiyo labari a harkar lafiya to za ka iske gaske ana samun cigaba sosai a kasashe najeriya ne dai abun kan gaba kwan baya ba ka ga abun dai kan kan gaba kwan baya da kuma kowa da yadda yake sa gaba akan al'amuran shi Allah zai taimake mu amma mai ta hudu da abubuwan na a hankali eh, fatawoyi zai gasa tasowa ilimi wani lokaci hadda izgili ma <laughs> sallah ma a gida shi ma suna ne kyalkyalkyalkyal jima'a ma za ka yi a gida kyal wannan izgili ne wallahi mutane ya kare da zuwa masallaci bari ku gani mutane sabu sallah a gida a dawo a ce a dawo masallacin za a zo masallacin ku gani sai da ta yi ko kuma a kalmomi miyagun kalmomi a ce za a zana liman za a zana ladan za a kulle masallaci za a rushe izgilanci ne wannan a zana liman a zana ladan a zana mai sallah a rushe masallaci a ci gaba da faɗa a ci gaba da murginawa Allah ya sauke irin wannan kalmomin ba kyau ba kyau kai dai kai shuru kawai mutum ya zauna a gida haka nan shi ne sunna amma zai mutu ne ya mutu kaza sunna kowa ne da maganar da yake faɗa Allah ya sauke kuma Allah na nan ai ko baya nan yana nan shi kenan sai a cigaba da addu'a shi a cikin addu'a Allah zai ba mu fita insha Allah Allah ya taimake mu akan daidai shi ga mu Allah ya kame hannun su akan zalunci Allah ya taimake su akan daidai Allah ya ba su nasara ayyuka na alheri mu kuma Allah ya ba haƙoƙin mu da ke kawo su Allah ya karba mana haƙoƙin mu mai martaba sarkin zazzau Allah ya ba shi lafiya Allah ya ƙara mashi lafiya Allah ya samu zuriya albarka mutanen unguwa sun yi jarumta kware wajen gyaran transformer na wannan unguwa Allah ya saka musu alheri duk wanda ya ba da gudunmawa wajen gyara wannan transformer Allah ya saka mai da alheri Allah ya biya shi duniya da lahira mu kuma baki ɗaya mu Allah ya sa mana albarka Allah ya sanya mu zuriya mu albarka ya Allah ga mu gare ka a masallaci wurin da ka fi so ya Allah ko wani bukatun shi ta alheri da yake nema wajen ka ya Allah Allah ka biya masa mun muke jin tsoron shari Allah ya kauda mana wannan yanayi na zafi Allah ya samu gaucewan shi lafiya yanayi na damuna da muke fuskanta kuma Allah ya samu shiga da kafan dama cikin nasara Allah ya bamu yadda zamu yi Allah ya bamu yadda zamu yi masu sana'o'i da abubuwa suka tsaya musu da masu kasuwanci abubuwa sun tsaya musu da sauran mutanen gari kai har ma'aikatan ma abubuwa sun tsaya ya Allah ka bada mafita baki daya ya Allah ka bada mafita baki daya Allah ka haskaka mana rayuwa baki daya ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله